rana ce inda ake zamana a tattauna a san menene aka yi ma mata me abba ama mata ba me ya kamata kuma a ɗauki kokarin ci gaba da shi a gaba amma munan Nijar bana alhamdulillah wallahi minista ta mata da jagorancinta an yi shirye-shirye matuka wanda zai sa mata su halarci wannan sallah ta Wimars. Wa'anne irin ƙalubalen ne kuke fuskanta har yanzu? kalubalen da muke fuskanta har yanzu kun san a kasar Nijar akwai latti sosai cikin neman hakkin mata. Saboda wannan abin n'a namu da muke cewa luwasir lokota mun same ta ba mu same ta ba to shine miskila tamu har ila yanzu ba a samu daidai da ake so ba kenan sai mun ƙara kokarta zuwa neman a da shugaban ƙasa saboda a ƙara diba wannan fuska an yi kokari ba amma bai gamshe mu ba muna son duk inda ma'aikatan suke a ce cikin kashi ɗari a ce muna da mace hamsin daidai wadai da in ba haka na ma a huce haka nan to saboda shine nake kira ga mata ka a koma baya a tsamna tsinciya mai ƙarmin ki ɗaya saboda miko koyi wannan wanda in muka samu muka ji daɗi in muka samu ƙasar Nijar ta wadata tun da yau komai ake sai an dama da mace in muka samu kuma ɗiyan mu mata su bi sahu su ce su ma su yayi kamar mu koko su wuce kamar mu shi muke wata takan bana shi daidaito shin ana daidaitawa ko a ƙasar Nijar daidaituwa kamar abu ɗaya ne ke komawa niger akwai ɗan raguwa kaɗan na cikin harkokin tahiyar a ce a daidaice jinshin mace da jinshin namiji kun san niger muna da addini wannan abun ne ne ke ɗan tsare ta yi tamu kuma daidai wa daidai mutane ba su gane ne ba ba cikin gidajen mu ba cikin gidaje ba ta yiwa a ce mace ki ce kirin jayi namiji a cikin ɗakin aure biyaye ba addini bai ce a haka nan ba amma buskan ma'aikatan nan ilimin mu guda diplomin mu ɗaya kenan ya kamata a ce cikin ma'aikatan nan yau an ba namiji ce minista a ce mace ma akwai minista Nijar akwai amma sun yi kaɗan ne in an ce yau ga post ɗin director an ba namiji a ba mace ko cikin minista inda za a gane a ce post hamsin ne ya kamata a ce mace na da 25 namiji na da 25 to menene kuke so a yi mu yanzu abin da muke so a yi muna wannan kundin namu na luwa sur lekota so muke abin da ke cikin shi a daidaita shi a bamu na biyu yan mata muna son matuƙa abin asalakwal ɗinsu a cikin Nijar na uku kuma muna son dai cikin mata ta ko ina da ka tashi ma da ko gidanka a ce akwai likita da ka tashi ko gidanka a ce akwai lakwal da ka tashi ko gidanka akwai yanayi yanayin inda zaka samu rayuwa mai kyau ina fatan alheri ina mamata barka da sallah we mars